littafin da zai magana dangane da sallah da ake yi cikin watan azumi littafin kwadaitarwa akan sallah cikin ramadan haddathani yahya an malikin an ibn shahab an urwa ibn zubair an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salla fil masjid ذات ليلة a wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aisha ta ce ya yi sallah a wata dare fa salla bi salatihi nasu sai wasu mutane suka kwaikwaye shi suka yi sallah da sallarsa suka zama mamunsa ثم صلى الليلة القابلة kamar janaraitar nan bai zauna ثم صلى ليلة القابلة sannan sai wani dare mai zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ƙara yin sallah wa kasaran nasu mutane suka yi yawa sun majtama'u min al-lailati thalithati aw ar-rabi'ati sannan a dare ta uku ko dare ta hudu safai su ƙara haduwa falam ya kharuj ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah bai fito ba ma asbaha da gari ya waye ala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce qadara ayatul ladhi sana'tu na ga abin da kuka aikata kun zo kun cika masallaci wa lam yamna'ni min al khuruji ilaykum ba abin da ya hana ni fitowa wajen ku illa an kashi na an tufura ba alaikum sai dai muna jin tsoron ne ka a fallanta muku Allah ya fito a daren farko dare ta biyu a dare ta uku sai bai fito ba kun gane ko ce ina jin tsoron ka a farlanta muku ina jin tsoron me kar a farlanta muku kun gane ko ina jin tsoron ka a farlanta muku kunji wa dakani an malikin an ibn shihab an abi salama ibn abd ibn auf an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yurakibu fi qiyam ramadan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kwadaitarwa kan qiyam ramadan bayan ta ko yana kwadatarwa a yi kiyama ramadan min gairi an ya amura bi azima amma da yi umarni bi azima in an ce azima shine ka matsa kan abu kun gane ko bayakin Allah bai matsa a kai ta yadda zai sanya shi a matsayi na wajibi ba fa ya kulu ma'aikin Allah ya rika cewa man kama ramadan imanan wahti saban duk wanda ya tsayuwan watan ramadan ya sallar ashan ko sallar ta tahajjudi ko tarawihi idan abu ɗaya ne eh haka alhalin ya yarda cewa ibadan Allah yake yi shine imanin abin da yake yi bauta ne wa hafi saban kuma yi ne don ya samu lada wasu ka ce imanin ya yi wannan bautan alhalin ya yi imani da Allah da annabin Allah don da aikin da kai in baka yi imani ba za a tsayar maka da mizani fala nuqima lakum yawmal qiyamati wazna wa saban kuma ya yarda zai samu lada ko ya haka ne dai ya samu lada mutum la kuma ta min zanbi duk abin da ya gabatar na aikin alhaki Allah zai afi mishi qala ibn alimami al imam ibn shahab yace fa tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma aikin Allah ya rasu wal amru ala zalika al'amari yana nan a haka thumma kana al amru ala zalika fi khilafati abi sannan haka al'amari yake a lokacin abubakar wa sadaran min khilafati Umar bin al-Khattab cewa duk mutum shi kada yake yin sallar shi na tarawih ba a jami'i ba tunda kun ga an fara jami'in ma'aikin Allah ya fito so uku yake fitowa a na ko ya fito so biyu yake fitowa a na a na uku me dalilinsa kar a farlanta ka a ci gaba da fitowa mutane na taruwa Allah ya saukar da aya ya farlanta shi yasa yake fitowa to daga nan aka daina fitowa kowa na sallah shi ɗaya a gidansa